Zaman hukumar ya tattauna ne akan batutuwan da suka shafi girgam ɗin zaɓe na zamani da larwan jama'a da kuma zaɓen gama gari da zai gudana shi ƙarshen shekarar 2020 da kuma farkon shekarar 2021. A cewar kakakin Seni na fi wada a yanzu kayan aikin sun kammala kuma za a soma aikin ɗaya ga watan Oktoba mai zuwa. Duka na'urorin da ya kamata a kawo a yi harkar girgam da su duka wannan jemalto sun kawo mana su yanzu mun ɗau mutanen da za su yi shi za a fara shi a ɗaya ga watan oktoba yanzu bisa wannan ƙididdiga da aka yi mutanen sun kai miliyan takwas wanda suka cancanci su yi zaɓe eh, zaɓe na farko za a fara shi da zaɓen ƙanƙanin hukumomi le conseiller conseiller shine za a fara bayan shi sai a yi zaben shugaban kasa zagaye na farko da na 'yan majalisa kuma sai a yi zagaye na biyu shine ya shiga cikin 2021 amma duka waɗannan biyun a 2020 ne za a yi su. Zaman taron sayanin bai samu halartar jam'iyyun da ke hamayya da gwamnati ba, abinda kuma su a nasu bangaren jam'iyyun da ke goyon gwamnatin suka nuna cewa ba za su dawo baya ba. Ga karin bayani daga bakin Abubakar Sabo NDS tarayya. Akwai abinda. yanzu sun ka komo suna haɗi wannan mu a kan 'yan siyasa ba yin abin da suka so mina na abin da suka so kama a kunde ma eh, kundin ƙasa da code electoral article week nan na a ce wani ya zan kandida ba mu iya komowa bisa ga mu ce mu liƙe idanu a ce yau ɗan Nijar akwai bambanci kai in ba ka iya yi kai ba komi amma wani shi an ce mai bayi a ce dole sai an tilasta muna har dai a wannan lokaci jami'un hamayyar na akan bakansu na ganin cewa sai an sake lalawa a game da abin da ya shafi kundin tsara zaɓe wannan kuma na daga cikin dalilin da suka hana su halartar taron habibu rabu mpn kishin ƙasa eh babban dalili da yasa ba mu halarci wannan zaman ba saboda tun a baya muka sha kiraye-kiraye na a zo a tattauna akan abin da ya shafi kowa da kowa magana ko kowa ta harka shirya zaɓe batutuwan da muka bayyana a hili suke yake mun kawo zancen kundin tsarin zaɓe a cikin shi ne ke da dokoki da kudurorin da suke buƙatar gyaran huska a ciki akwai batun wannan girgam ɗin nan ko kuma mu ce tsari wanda ya shafi fishe biometric kamar yadda ka gani cewa da katin da zai ba dan eh, ƙasa daman kaɗa ƙuri'a kwamiti ne da aka sa wanda zai kula da harkan fishe biometric wannan mambobi waɗanda za su kula da wannan tsari ya kamata a ce akwai wakilai na 'yan adawa a ciki to kuma a cikin tsarin da aka yi gwamnati tana da wakilai a cikin jami'un da ma ke mara gwamnatin ra'ayoyin sun bambanta akan kundin zaben kamar yadda za ku ji daga bakin su Manu Muhammadu feji dai hakika. Yanda president Inseni ya ya gayyata yanzu ya ce a ah, akwai wani parti da parti politik wanda ba su nan. To ka ce a koma baya. To wanga kod kun gani an adawa suna magana mu ma da mu ma da ce kama mu shugaban kasa tunda mu ma kandida ne muka ce a ah, akwai abubuwa wanda ba mu shi ya samu muke so a koma baya manazarta siyasar kasa na ganin cewa dole yan siyasar su samu matsaya daya kafin a je zaben kamar yadda suka yi a zabukan da suka gabata Suleiman Jarejeto Nyame Erefi